dukkan godiya da yabo sun tabbata da Allah madaukakin sarki ubangijin salisai ina shaidawa babu abin bauta kika da cancanta sai Allah shi kadai kuma bai da abokin tarayya kuma ina shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne manzansa ne Allah ya kara aminci da tsira gare shi da sahabbansa da iyalansa da dukkan wanda ya riko sunna kuma ya shiryu da ta har zuwa tashin alkiyama bayan haka yan uwa wasiyar mu ta farko shine mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa babu shakka wanda ya ji tsoron Allah to zai aminta a nan duniya kuma zai aminta a ranar alkiyama kuma gode ma Allah akan ni'imominsa Allah ya mana ni'imomi da yawa cikin manya-manyan ni'imomi wanda muke iya lissafawa akwai ni'imomi na manya-manyan ibadodi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu cikin addinin musulunci kamar da aka gani yan kwanaki kaɗan da suka wuce muka fito cikin ibadar watan ramadan an yi azumi an yi salloli an yi karatun alkur'ani an yi sadakoki an yi addu'o'i an yi dukkan abubuwa wanda suke suna da mahimmanci kowane musulmi ya ji a jikin shi cewa yana cikin wani lokaci mai mahimmanci wanda yake neman kusanta zuwa ga ubangijinsa kuma bayan allah kowa ya yi gwargwadon abin da yake ganin zai nemi kusanci ga allah ta hanyar wannan aikin da ya aikata haka muna roƙon abin da muka aikata cikin wannan wata da ya wuce na alkhairi allah ya karba muna kuma ya ba mu lada cikakka wanda kuma ya zan kuskure ne Allah ya yi muna kuma ya gafarta muna ya shafe cikin ayyukanmu kuma ya nuna muna wani ramadana a shekara mai zuwa da shekaru da yawa a nan gaba muna cikin koshin lafiya da imani da wadata kuma ya ba mu ikon jajircewa wurin yin ibada domin tsarkake shi da bauta yan uwa mu sani game da aka ga watan ramadana ya riga ya wuce amma ayyukan alkhairi suna nan wannan kamar yadda malamai suka sha fada duk sadda ka ga wata ibada ta zo ta wuce to akwai irin ta wadda aka wadda aka dora maka idan idan ta wajibi ta wuce to akwai ta nafila wadda tana nan ita ba ta karewa azumin ramadana ya zo ya wuce amma azumin nafila yana nan akwai shirki shawwal suna nan sun fara cikin wannan wata kowa ya kokari ya ga cewa ya ribaci wannan azumma shidda da ake cikin wannan wata sannan da sauran azumomi na asanin da alhamis da ire-iren waɗanda duka shari'a tana nan ta san da su kuma ta tabbatar da su domin yin samun wannan alkhairi mai yawa da a ciki sannan kuma sallar tarawihi ta ta ta wuce amma kuma sallolin nafila da sallolin dare suna nan su ba su karewa kowa ya iyaka ya iya kokarin sai ga cewa ya nemi kusanci zuwa ga Allah yan uwa kamar yadda aka gani wannan azumi da muka yi na bana wata ne na azumi wanda ya zo daidai lokacin da aka fuskanci tashin farashin kayayyaki tashin farashi na kayan abinci tashin farashi na kayan masarufi tashin farashi na kayan sawa da kusan tashin farashi na komai kusan duk da lemu da mutum zai saya bude baki da shi ya san cewa farashi ne ya tashi a inda aka yi to 'yan kwanakin baya wannan matsala ta tashin farashi matsala ce wadda sananna a shari'a kuma matsala ce wadda lokaci bayan lokaci zamani bayan zamani tana zoma bayan allah kuma a same ta kuma wani lokaci idan allah ya ga dama ya gusar da ita wani lokaci kuma ya barta ta ci gaba kusan duk wani abu da za ka sayi a ƙasan nan in ka diba za ka ga cewa farashin shi ya tashi menene yake janyo yake janyo wannan wace hanya ce bayan Allah ya kamata su bi idan aka fuskanci irin wannan matsala ta komi ya tashi komi ya tsada sannan shin tashin farashi hannun wa yake wake da haƙƙin kawo shi saukar da shi ko tayar da shi ko makamancin haka wannan shine ne abinda hudu mu ta yi magana domin mu karana sa da inda muka fito sani cewa yan uwa matsala ta farashi ya tashi ba sabuwar matsala ba ce matsala ce wadda tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana samun ta har ma a kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yi wani abu saboda farashi ya tashi farashin abinci farashin kayan masarufi ya zama abinda da kasan kana sayi jiya sai ka zo ya ku iske ya tashi kamar abinda ya zo cewa hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu yake cewa wata rana an samu tashin farashi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaya suka yi tsada abinci ya yi tsada abubuwa suka yi tsada mutane suka rasa ya za su yi aka zo sai aka ce to a jiya iske manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya manzan Allah babu shakka ana cikin damuwa kayan abinci kayan masarufi kayan amfani yau da kullum komi ya tashi farashi ya yi sama abubuwa sun yi tsada saboda ka ya manzan Allah muna roƙo ka rage mana farashin kaya a samu sauƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to abinda nake gaya muku cewa abu na farko inna Allah huwal musta'ir farashi daga Allah yake sauka dai ko tashi ne hannun Allah yake Allah shine alqabidul basit ar-razzaq Allah shine mai rike arzikin bayi in ya ga dama kuma mai shimfida arziki ga bayi in ya ga dama kuma shine mai azurta bayi sadda ga dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah shi ke tayar da farashi in ya so kuma shi ke saukar da shi in ya so kenan da tashin farashi da sauka ta yi hakika ne al'amari ga hannun Allah yake domin ko da mutane sun so su tayar da farashi idan Allah bai yadda ba za su iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida al'amarin su zuwa ga Allah ya maida tunanin su zuwa ga Allah kan abin na farko yace kuma ni inni la'arju an alƙallaha wa laisa ahadin minkum ya ni bi mazlamatin fi damin wala mal manzo Allah ce ni abinda nake fata in haɗu da Allah ba wani cikin ku wanda zan je da wani haƙƙi nashi ga dukiyarsa ko ga jininsa don haka magana in ce a sokar da farashi daga yau kada a sake sai da sa'in abinci ya wuce naira kaza ko kada a sake sai da kaza ya wuce naira kaza yake wannan ba aiki na bane Allah shi yake saukar da farashi shi yake tayar da shi domin shine ne mai da arziki ga bayi kuma shine ne mai riƙe arzikinsu idan ya so sannan kuma ina fatar in haɗu da Allah da ni da ku ba wani wanda zai zo ya ce akwai wani haƙƙi nashi wanda na taushe ko ga dukiyarsa ko ga jininsa wannan hadisin imam ahmad da wani sun fitar da shi haka nan kuma kamar hadisin abu huraira allah shi kara yadda da shi yake cewa wani mutum ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya manzon allah a saukan mana da farashi farashi ya yi tsada manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yace bal ad'u yace ba saukan muku farashi zan dai addu'a allah ya saukar da farashin amma saukar da farashi ba nau bane ba hannuna yake ba amma abinda annau zan yi addu'a in roki Allah ya saukan muku da farashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan da yi addu'a wannan shine aiki na saboda haka wannan mutumin da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka annabi yace a'a zai da yi addu'a ana nan kuma sai wani mutum ya zo ya sake zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan bukatar da wancan na farkon ya zo da ita yake cewa ya manzan Allah farashi ya yi tsada a saukan mana da farashi ya manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a Allah shi yake saukar da farashi kuma shi yake daga shi ya sake maimaita irin wancan magana da ya faɗa a wancan hadisi ya ce wa inni la'arju an alƙallaha wa laisa li ahadin indi mazlama ni ina fatar in haɗu da Allah ba wani wanda ke da wani haƙƙi wanda na zalunce shi wanda zai neme shi a wuri na a gaban Allah wannan hadisin Abu Dawud ya ruwaito shi to idan muka dibi wannan hadisan guda biya ku yan uwa akwai abubuwa da yawa da zamu lura da su wanda idan muka yi na su da yanayi da muke cike na tashin farashi za mu dan samu saukin al'amari kuma za mu ƙara mai da al'amuran mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma za mu al'amuran mu za su yi sauki abu na farko da za mu ƙara lura da shi cikin wa'annan hadisan an nartifa al'asari wa rufsaha biyadillahi ta'ala cewa tashin farashi na kayayyaki da abubuwa ko kuma samun sauƙinsu daga Allah ne kuma za ka iya fahimtar haka da yawa da wani lokaci akwai shekarar da za ta zo sai ga mutane na kukan bana ruwan sama ba a sane su da yawa ba ba a yi abinci da yawa ba bana kila sai an sha wahala game da abinci amma sai haga Allah ya kawo sauki sai abinci ya kiɗa da mutane sun fara anticipating cewa bana sai an shiga wahala sai an shiga mazala wuri kaza abincin su bai kai ba ruwan sama bai kai ba amma sai Allah sai ya ki bari abinci ya tsada mutane sai tsammanin a wahala sai Allah ya ki kawo wahala sai haga har mutane ma na mamaki kai amma dai Allah da iko yake wallahi mun yi tsammanin bana sai an wahala saboda kaza saboda kaza amma sai ka sai abinci ya ki tsada wani lokaci kuma sai a samu shekarar da an yi abincin sosai har ma manoma suna labari kowa ka yana haɗin bai taɓa samun abinci ba irin bana amma kuma sai abinci ya shirye shirye kaura tsadar da bai taɓa yi ba ga shi an yi da yawa amma kuma ya yi tsada wata shekara an samu matsala amma kuma ya yi tsada kenan wannan ya isa ya nuna maka cewa lallai hakikanin farashi tayar da shi ko tabbatar da shi ko sauƙinsa ko tsadarsa daga Allah ne hakikatan Allah in ya ga dama sai jarabi bayi da tsadar abubuwa kamar yadda ya jarabe mu yanzu yanzu in kan lura kusan a najeriya ba taɓa lokacin da aka mutane suka koma suka mai da su ga noma ba kaimar yanzu amma kuma ga abinci yana tsada da in ka jibi kamar shinkafa misali da mafi yawan shinkafa da ake ci kasar da wadda ake ci ce wadda ake nomawa ce ga damana to amma yanzu ha fasantin nawa na shinkafa ake nomawa a rani kusan kila ma wadda ake nomawa ga ranin ta fi wadda ake nomawa ga damana yawa don na san da yawa akwai manoman shinkawa da ba su ma noman shinkawa ga damana saboda ga damana akwai risk na flooding akwai hadarin yiwuwar a samu ambaliyar ruwa kuma ai fi samun haka to da yawa akwai wayan daga damana ma ba su kowa Allah kan suka noma da yawa in ma sun yi za su yi yan kaɗan amma ga rani sukan buɗe gaba su noma buhu dubu ko shekaran jiya wani labari ya ce wallahi abin da ya noma bana yanzu haka abinda aka buga a gonakin shi ya buga sama ga buhu dubu kuma ko yanzu yana tsammani akalla ɗari biyar mutum guda ne akalla yana tsammani ya buhu dubu ɗaya da ɗari biyar ko fiye da haka wanda ya kaga da ba a san a ce mutum ya nuna sama ga buhu dubu ba da rani amma kuma ga shinkafa tana tsara ta arha a lokacin da noman da ake yi bai kai na yanzu ba ta yi sauƙi ta yi kila ka ce o oh, to ai saboda yanzu akwai yawan maciya mutane suna karuwa da sauransu da ko wancan lokacin akwai mutane da yawa domin kowane zamani kamar yadda wancan lokacin mutane ba su kai yawan yanzu ba to ai noman da ake yi yanzu shi kuma ya na daɗin yawa to amma kenan cikin abin da za mu lura a wannan hadisin shine cewa harkar jujjuya al'amura daga hannun Allah yake shi yake juya su yadda ya ga dama kuma idan aka samu irin wannan to wajibi ne mutane abu na farko shine su lura cewa abin nan daga hannun Allah yake kada su bari imanin su ko tunanin su ya karkata ga wani abu ta kwan su mai da shi zuwa ga Allah shine daidai kamar yadda ya zama akwai dalilai wanda yake sa Allah ya jarabi mutane da wannan kaucewan mutane a kama wasu abubuwan da ba su dace ba yana cikin abinda. zai sa Allah ya jalabi mutane da irin wannan ya musu ukuba wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al'umma ce mai daraja wadda Allah baya azabtar da ita irin yadda ya azabtar da al'ummomin da ke gabaninta na ya kasan mu ko ya yi tsawa kowa ya mutu Allah baya muna wannan azabar albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma dai zai yi mana azaba da wasu abubuwa waɗanda muna nan ban mu mutu ba ban mu rayu ba wannan kan lalle ba zai kyare mu ba dukkan wani zunubi da ake aikatawa wanda aka halaka wata al'umma da shi wannan al'umma ta mu ana aikata wannan zunubin kuma har da ƙari al'umma annabi shu'aibu ma'auni suke tauyewa akan wannan Allah ya musu ruwan wuta suka halaka ruwan wuta aka yi musu suka halaka al'ummar mutane annabi lu luwaɗi suke yi akan wannan Allah ya juye kasarsu yanzu ba a ne ana luwaɗin da ma na annabi lu na mutanen annabi lu luwaɗin da ake ya hina mutanen annabi lu domin mutanen annabi lu abinda qur'ani ya gaya muna suna luwaɗi ne kawai namiji ya kwana da namiji to mu yanzu har aure ake yi a yi legalizing a ɗaura aure tsakanin namiji da namiji a yi akwatai a yi komi a yi taro a yi fati namiji ya aure namiji kaga iya eh, karki didanci da wa Allah ta waye kenan da gwada ma Allah ke gantaka wanda mutane annabi lutu ma ba su yi wannan ba Matan su suna maɗigo yanzu ba a maɗigon ne yanzu har aure ake ɗaura tsakanin mace da mace wanda mutane annabi lutu ke gantaka su ma ba ta kai haka nan ba iya kasu dai suna yin maɗigo amma a ce an ɗaura aure tsakanin mace da mace yanzu an kasa an kasa haka nan kaga sai gantakar da aka yanzu ta ma ta dori ta ga mutane annabi lutu nau'in tawaye ma'auni da ake yanzu ya na lokacin mutane annabi shu'aibu dan yanzu kusan komi tawaye ma'auni ake yi masu sai da abinci masu awo su tawaye ma'auni masu awon sikeli su tawaye ma'auni masu gidajen mai su tawaye ma'auni masu harkar kasa harkar hilaye su tawaye ma'auni sai a sai su ma hila a ce 100 by 50 ne amma in ka zo za ka iske da wuce 80 by 30 ba kuma da gangan an sake ragewa saboda wasu su karu an yi layout cewa kowane fili na wannan layout da aka yi za a hidda shi 100 by 50 amma sai a zo daga baya sai a sake bi a sake ragewa a tauye ma'auni ko da za ka zo inda za ka auna za ka ga bai wuce 80 by 30 ba ko by something like that duk wannan nau'i ne na tauye ma'auni wanda a da mutanen da ba san irin wannan tauye ma'aunin ba yanzu duk ana yi masu sai da yadi su tauye ma'auni kai masu komi kusan komi ana tauye ma'auni a cikin yanzu kenan laihin da ake aikata wanda mutane annabi aibu suka yi aka jarrabe su aka yi musu ruwan wuta suka halaka to mu yanzu mutanen mu sun ma tsara sama ne amma kuma albarkacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah bai halakar da mu ba amma ire-iren wa'annan da abubuwa da yake jaraban mu da su na tashin farashi da rashin daɗin rayuwa da kuncin rayuwa ga kada abu amma bai isarka mutum yanzu an kai ga inda mutum na samun kuɗi yau in kana tunanin kila kana tunanin bayan juma'a ga zan samu naira miliyan ɗaya to da naira miliyan ɗin nan ɗaya sun shigo wurinka ka koke su shikenan za ka ji gaba ɗaya tasirinsu ya ƙare kana samun su tasirinsu ya ƙare sai ka kama gani wallahi sun ba su ba su ma isakka ga kaza ina son yi kaza ina son yi kaza wallahi ni miliyan ɗin gama ina ma a ce biyu na ni samu kaza kaza kaza duk abin da kake bukatar ka samu kana samu ne zaka ji har ka kare da shi har ma yanzu wani kake neman ka samu shi ka kare da shi saboda ni saboda abin baya isa saboda rayuwar mutane yau Allah ya cire irin wannan wadata a cikin zukatansu to wannan duka musiba ce jarrabawa ce wadda Allah yake jarraban mutane da ita kuma nau'i ne na azaba wanda Allah yake wa bayi da ita yau an waye gari kusan komai ya lalace hadda al'amuran addini ina aikin haji irin umra an waye gari yau idan ka yi niyyar cewa za kana son zuwa hajji bana to in ba a yi hankali ba ka samu zuwa baɗi in ba a yi hankali ba shikenan ya zan sanadiyar ba za ka samu zuwan ba don ƙarin da zai biyo baya kila ya yi ƙarfin ka baka iya ƙara shi dole sai dai ka anshi yan kuɗin ka ka ka kashe abinka yanzu duk wanda ya biya kuɗin aikin hajji shekarar corona da aka rike aka aka fara rashin tafiya aikin hajji da shekarar bara da ba a yi aikin hajji ba abinda ake biyan aikin hajji naira miliyan ɗaya da rabi to duk wanda ya sa miliyan ɗaya da rabi yanzu yana jiran in an ba da dama a sai aikin hajji sai aikin hajji in ba a yi hankali ba bana sai dai a shi kuɗi ne bai iya zuwa don an samu ƙarin kusan naira miliyan ɗaya saboda yanzu bana ana tsammanin kujerar hajji sai ta kai miliyan biyu da rabi yanzu wanda da bara bara fa ya yi depositin miliyan ɗaya da rabi yana tsammanin ya gama biyan kuɗin aikin hajji yanzu an ce bana sai ta kai miliyan biyu da kenan ana bukatar ya kawo cikon nawa naira miliyan ɗaya Sai in ba a yi hankali ba ba kowane mutum ke iya kawo cikon na naira miliyan ɗaya ba kaga wannan duka jarrabawa ce ta tashin abubuwa wanda yana da cikin musibu da jarrabawoyi da Allah subhanahu wata'ala yake jarabar bayi da su domin ya hana musu tun da kun umarnin Allah to shi ko Allah sai ya hana muku jin daɗin rayuwa ya hana muku zaman lahiya yanzu da wani 'yan shekaru kaɗan da suka wuce naira miliyan biyu da rabi ɗin ga mutum nawa suka biya mu aikin hajji abin da nake tuna just 1999 2000 hajjin da an kai kujera ba duk naira dubu dari da ishirin da wani abu ba shi kan da yana da cikin wani receipt na wasu kujera da na taɓa zuwa aikin hajji receipt ɗin da na ɗauko cikin cikin cikin wani file da na zata abin da na gani kusan ina ga 1998 98 abin da gani naira dubu ɗaya da ɗari naira dubu ɗari da ishirin da ko da hudu na ko da shida yanzu lisa fa a wannan lokacin tahowa yanzu shekara nawa ne duka duka bai wuce shekara 20 ba ko 20 da dan wani abu to naira 120 da wani abu din nan idan ka kwatanta su guda nawa za ka samu cikin miliyan biyu da rabi kenan idan kana da miliyan biyu da rabi a wannan lokacin mutum nawa za ka iya biya ma kuɗin kujera to suna za ka dunkule ka biya ma mutum guda kuma cikin 'yan shekaru 'yan kaɗan a shekenan wannan yana nuna irin matsaloli da jarrabawoyi da musiba da jarabawa da muke ciki wanda dole ne sai mun dawo cikin hayyacin mu kuma jarabawa sai Allah yake jarabar mu da ita akan laihukan mu ga fitan Allah bai halaka mu ba ba ai muna tsawa muka mutu ba ba a birkici kasan mu ba amma an jarabe mu da wani abin da za mu rayu cikin wahala cikin damuwa cikin matsala da sauransu yau duk wanda ke tunanin ya yi position miliyan ɗaya da rabi a bara ina tunanin bana kawai a tashi zuwa aikin hajji ya rata ya fita sai ɗaya ta ya gama biya yau an sa cikin taraddudi ya shiga damuwa ko dai lalle duwa da zai yi ya je ya sosin miliyan guda ya cika domin ku ji kuɗin su miliyan biyu da rabi ko kuma dole ya ya an shi kuɗin kahin baɗi kuɗin sun lalace shi kenan ya yi ya samu sanadin rashin kila ba zai ce aikin hajjin ba shi kenan kaga wannan matsala ce cikin wannan hadisan muna iya fahimtar wannan sannan cikin babban hanya wadda Allah subhanahu wata'ala yake jawo hankalin bayi a kanta shine su koma zuwa gari shi yasa za ga dukkanin annabawan Allah suna jawo hankalin mutanensu kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ta harshen annabinsa annabi Hud yake gaya mutanensa cewa ku ji tsoron Allah ku kuma abin nan wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yursilu samaa alaikum bidarara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala ta tatawallaw mujrimin haka na annabi nuhu shi ma Allah ya ruwa ya ya ya ruwaito mana abin da ke ga mutanensa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duka wa'annan ayoyin suna sako guda suke iyar mana shine mutane su yawaita istighfari su nisanci saba ma Allah idan suka yi haka Allah zai saukar musu albarka a cikin arzikokin da ya basu zai saukar musu ruwan sama masu albarka zai ba su ‘ya'ya masu albarka zai hore musu arziki ta ko'ina walau an na ahalar ƙura amanu wa taƙau da fatahana alaihim barakatun min as-sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun Allah ya ce inda mutanen alƙarya mutane za su yi imani imani na gaskiya su ji tsoron Allah ji tsoron Allah na gaskiya Allah ya ce da mun buɗe musu kohohi taskoki daga sama taskoki daga ƙasa na arziki kuma Allah ya sa albarka ga abin nan da suke samu ka rika ganin abki ga abin da kake samu yanzu babban cikin abin da aka jarrabe mu da shi ko wanda tashin farashi akwai rashin auki ga abin da mutum yake samu naira dubu goma yanzu in ka samu cikin ka da ka fara ɗaukar naira dubu ciki kusan kamar ka ce masu kare za ka cewa wulilin wulilin ya aka yi ya aka yi karasa yadda an kai sun haƙari saboda kuɗin ba su da maiku Abin da ake samun ba ya da maiku yanzu a da karamin manomi ma wannan sai ga abin da yake nomawa yana iya siyar da shi amma yanzu ko babban manomi zai ka isko sai ya yi da gaske aka cewa aka cewa shekara har ta kare bai sai abinci ba saboda abin da ake samun ko da an samu da yawa ba da abu albarka sai ta karamta aukin da maikon da yake da shi ya karamta duka wayannan jarabawoyi ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake jarabar bayi da su haɗi da tashin farashin kayayyakin sannan kuma cikin abin da za mu lura da shi a cikin wancan hadisan guda biyu cewa tashin farashi da yin tsananin farashi to babu wani zamani da ya kubuta daga wannan in har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an samu irin wannan matsalar tashin farashi to babu ko wani zamanin da ya kubuta daga wannan idan mu ga wannan to mu sani sunnar Allah ce ya jarabi mutane da abin da yake so a sadda ya ga dama idan babu wani zamani a cikin zamunan duniya da ya kai daraja da kimar zamanin da manzan Allah ya rayu a cikinsa da sahabbansa ba wani zamanin da ya kai shi ba a yi wannan zamanin ba kuma ba za a yi ba har abada wannan zamanin ya yi kowane zamani daraja a wurin Allah kamar da manzan Allah ya faɗa da harshen sa cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ko kuma a tare ya khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum annabi ya ce mafi fitan mutane wanda sun kai kowanne mutane daraja su ne mutanen da suka rayu a zamanina zamanin da ya kowane zamani daraja shine zamanin da zai rayu a ciki to a wannan zamani ma mafi daraja kun ga an samu irin wannan matsala ta hawa farashi har mutane suna zowa suna kai koke wuri manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na uku da za mu iya lura da shi shi ne cewa tashin farashi da ake samu kamar kuma yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin magana ta cewa inna Allah huwa al-musta'ir alƙabidul basidur razzaq wannan yana nuna mana cewa wannan abu ne wanda yake banta ga Allah shi kaɗai. tashin farashi farashi ya tashi Allah shi ɗaya ke da wannan ikon ne ya kaddara haka haka nan farashin abu ya sauka Allah shi ɗaya ke da iko ya haka idan Allah ya so ko masu sayarwa 'yan kasuwa ba su so ba to sai Allah ya kawo wani dalilin da abu zai faɗi talaka zaune ya so ya sai abi ne an galala za a ha in kuma Allah ya ga dama duk matakan da aka ɗauka to sai ya kaddari an samu tashin farashin nan duk da yake cewa akwai matakai na aikin 'yan adam wanda suke taimakawa wurin farashin ya tashi kamar masu sayewa su ɓoye sai ya yi tsada su sai suwa kamar masu sayewa su ƙara kuɗi da ƙarfi saboda suna ganin su ɗaya addashi, ko dole ka sayi gare su ire wayan wayannan abubuwa kaga ayyuka ne na 'yan adam wanda duka wannan shari'a ta haramta saboda ni suna taimakawa wurin a samu tashin farashin amma dai ga hakika wannan ba shi ke sa farashi ya tashi ba sai Allah ya ga dama domin da yawa ana samun shekarar da 'yan kasuwa masu intikari za su sai abinci amma kuma sai abinci ya ki da sai su haɗi ga su sun sai sun tara an cika sto sto da niyyar ya yi tsada sai Allah ya sa ya ki da sai ya haɗi sai kai suna kuka cewa Allah ya bana babu riba sun haɗi kenan inda ka yi asara shi kasa dole sai ya tashi da kamata ya duk shekara idan suka sai suka tara idan sai ya yi tsadar amma wani lokaci sai su haɗu da kaddara a shi sun sayi sun tara din amma kuma in Allah bai yarda ba sai a ƙaƙi samun tsadar sai su faɗi su talaka ya samu sauki sai zama tara wata sun kai ma ya zama wani advantage ga talaka sai su rika hidda da yawa suna sayarwa don kai lalace shi ko talaka sai ya karba ya sayi da sauki don haka wannan duka dai hannun Allah yake inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati dhul quwwati al-matin Allah shine hakikanin mai azurtawa kuma Allah shine ma'abuci mai karfin zartarwa kuma wanda yake idan yayi kulli ba mai iya banye shi Allah shine wanda ke da karfin zartarwa a cikin al'amuransa kenan Allah shi yaji binti azurta bayi shi yaji binti ba su arziki aljannunsu da mutanensu ba wani wanda yake azurta su in ba shi ba ba mai iya kawo musu sauki in ba shi ba ba mai iya kawo musu matsala in ba shi ba abinda kawai ake so ga bayi shine su koma zuwa gare shi kuma mu sani cewa ba mu mutane da ke sheda ba hadda dabbobi da kwarin kasa da na sama da tsuntsaye arzikin su gaba ɗaya hannun Allah yake shi yake azurta su shi ke tayar da su shi ke ba su abin da suke ci suke sha ba wanda ya san yadda tsuntsu ke zuwa ya fiye sa za ka iske tsuntsu ya waye gari ko da sa ya ka wayewa yana cikin yunwa amma ka himmar marifi za ga ya dawo ciki ne ya cika wa ya sayar da shi Allah kwari kai mamaki za ga kwaro cikin daji inda babu ruwa babu alamar su amma kuma yana rayuwa a nan lahiya lau wa yake bahir wanda yake sha Allah shi ya san yadda yake ciyar da bayansa kenan ciyarwa da azurtawa da kawo sauki ko kawo matsatsi wannan baya hannun kowa sai hannun Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وأن يانون سوى دمو دبو بدك مزعين مقداء ونا الله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الله يقول وإن دبو بدك جني ba wata dabba a cikin ƙasa ko wani tsuntsu wanda yake fikafiki ba dai al'ummomi ne kamar ku yadda kuke da rai haka kuke da rai yadda kuke buƙatar kayan abinci haka su ma suke buƙata yadda kuke halittar Allah haka su ma suke halittar Allah yadda ya zama Allah ke ciyar da ku su ma Allah ke ciyar da su kenan da mu da su duka Allah yake ciyar da kowa ba wani wanda arzikinsa yake hannun wani sai hannun Allah sai dai jarrabawa wanda Allah yake kawowa irin wanda ya kawo mana yanzu ta tsadar kayayyaki da rashin aukin abubuwa da kuma rashin isa abu ga mutane da sauransu wannan duka jarrabawa ce amma hakikaninta ba za ta zo wurin kowa ba sai bayan Allah shi yasa za ga da yawa mutane sai sun yanke kauna wani lokaci ga samun wani abu sai ga Allah da yake shi kaɗai ke bayarwa sai ga ya kawo musu wannan abin ta inda ba su tsammani da yawa wani lokaci sai an yanke kauna ga an ya ko mana bana ana ko samun ruwa za ga mutane sun fara jin tsoro amma sai ga Allah ya fara malalu ruwa ya kama ruwa sai an dawo kuma ana cewa ka ruwan ga sun fara yawa an da an rage ruwan ga saboda ni abin ga hakika ni hannun Allah yake shi yake ba da shi da yawa ko ya ba da shi kaɗan ko ya hana shi in ya ga dama ko ya sako shi yadda zai ishe ku ko ya sako shi yadda ba zai ishe ku ba duka wannan hannunsa yake abinda an naku ku bayi shine dogara gare shi da komawa zuwa gare shi da kuma tabbatar da aikata abinda ba zai hushi da ku ba da kuma yin tuba domin ya yaye ko da ya jarabe ku da wata musiba ta hanyar tuba da komawa zuwa gare shi da nisanta saba masa Allah subhanahu wata'ala yana iya yaye wannan abin haka ya ku bayan Allah mu sani cewa arzikin kowa hannun Allah yake arzikin kowa hannun ubangiji yake kuma shine mai tausayi ubangiji mai tausayin bayi ne ubangiji shine mai abu da yawa wanda yake ba bayi abin da ke isassu wanda yake ba su ba mai iya tarewa ma yaftahi Allahu min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya saukar na wata falala ko ta jinkai ko wani rahama ba wani wanda yake sai ya rike wannan wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di haka nan duk abin da Allah ya rike ba wani wanda ya isa ya ba bayin shi yau Allah idan ya ga dama ya hana ruwan sama ba wanda ya isa ya ba su duk duniya in sun taru ba za su iya sa ai digo gudanar ruwan sama ba sai ya ga dama amma ayyukan bayi na sa Allah ya ba su ruwan da yawa ko kuma ya hana musu da yawa idan sun bi shi sun ka kyautata al'amura suka tuba Allah sai ya ba su da yawa kuma ya ba su su yadda za su amfane su idan kuma suka kibi ne suka saba masa Allah sai ya ki ba su su ko kuma ya ba su su yadda ba su amfanin su sai abun golo muku su da yawa duk su muku gonaki ga haka an yi ruwan da yawa makon ba su da amfani jinonin ku sai ta faduwa iska ya ta kwari kwannan ku ta ga shi an yi ruwan amma kuma cuta ta biyo baya saboda mi saboda Allah ya jarrabe ku akan sabon ku da kuma domin ya dawo da ku zuwa gare shi ku gano laifukan ku ku tuba to kenan bawa shi ma yana iya taka rawa wurin kasancewar irin wannan kuma yana iya taka rawa wurin samun gushewar irin wannan ta hanyar tubarsa da komawarsa zuwa ga Allah subhanahu wa muna roƙon Allah subhanahu wa ya sauƙaƙe muna dukkan wani yanayi da al'umma da rayuwar al'umma ta shiga ciki na tashin farashin abubuwa da kawo mana sauƙi ta inda ba mu tsammani da inda ma muke tsammani kuma ya sauƙaƙe mana rayuwa ya sauƙaƙe mana abun da duk abin da ya sama Allah ya dawo da shi ƙasa yadda bayan Allah za su ji sauƙin rayuwa cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala watan Ramadana da muka fito ciki Allah shi karɓa mana ayyukan mu kuma shi gafarta muna ya yahe mana zunuban mu baki daya kuma dukkan abin da muka aikata wanda ba daidai ba ciki Allah ya yafe muna alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله حتى تقواه فإن من اتقى الله أمن في الدنيا والآخرة أيها المسلمون ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المستعير القابض الباسط الرزاق إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال أخرجه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه <clears throat> أن رجلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله سعر قال بل أدعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفف بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد وليس لأحد عندي مظلمة رواه أبو داود أيها الإخوة في هذين الحديثين فوائد عظيمة منها أولا أن ارتفاع الأسعار أن ارتفاع الأسعار ورخصها بيد الله تعالى فمن آه فمن صفاته جل وعلا أنه يبسط ويقبض ويرفع ويخفض ومن ذلك أنه يبسط الرزق ويعثرها فترخص أسعارها ويبسط الأرزاق ويقللها فترتفع الأسعار فترتفع أسعارها وكل ذلك على ما تكتبيه على ما تكتبي وهو الحكيم العليم وإذا كانت الأسعار بيد الله فهو المتصرف فيها كما يشاء إذا على العباد أن يعلم قلوبهم أن يعلقوا قلوب قلوبهم بالله ويسألوه ما ينفعهم من رخص الأسعار ووفرة الأرزاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له سعر قال أدعو يعني أدعو الله تعالى أن يرخص الأسعار ويبسط الأرزاق ومن أسباب بسط الرزق أن آه، ومن أسباب بسط الرزق عباد الله الإيمان والتقوى وكثرة الاستغفار وكثرة الاستغفار قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى على لسان هود عليه الصلاة والسلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ثانية إن غلاء الأسعار لم يسلم منه أفضل العهود وأذكاها أصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ففيه تسلية وعزاء لكل مجتمع قد يصاب في الدنيا بشيء من المصائب ولو كان على دين وتقوى ولو كان على دين وتقوى وصلاة ولو كان على دين وتقوى وصلاة <clears throat> فإن الابتلاءات كما تكون عقوبات فإنها قد تكون أيضا بالتكفير السيئات ورفع الدرجات ثالثا إن غلاء الأسعار أو إن في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق تنبيه على أن الله وحده هو هو الذي يرزق عباده كما قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فتكفل سبحانه برزق عباده إنسهم وجنهم <coughs> إنسهم وجنهم ودوابهم وبهائمهم قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم فاطمئن يا عباد الله وألم فاطمئن يا عبد الله وألم بأن رزقك في السماء بيد الكريم الرحيم واسع العطايا ذي الفضل العظيم ولا تجزع ولا تهلع إذا على سعر أو تكدرت معيشة بل كن مطمئن القلب آه، و... و... و... بل كن مطمئن القلب واثقا بالله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه مفتاح الحياة الطيبة في هذه الدنيا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 وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك اليسر والعافية والأمن في بلادنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نعم أشكو شيء في قطارة نعم kana jin hausa ko na'am ya zo ki musulunta ne ko na'am a tana jiya yanzu tana yi su tsaya nan kawai to zan faɗi abinda ni faɗa sai ki faɗa kike shahadu Allah ilaha illallah wa shahadu. أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan kalmomin da ke faɗa ya mai da ke musulma kuma daga yanzu ke zan musulma ke zama full fledged muslim ya zama cikakken musulma me ya sunan da kike amfani da shi a da kafin yau eh eh safinat ta dama kina da sunan musulmi a ce to to yanzu kina son safinat din ko ki ci gaba da shi na'am sai ki ci gaba da sunan ki safina ba matsala a ina kike zaune sau suwa ne ne suka zo da ita sau saboda haka da kamar yadda faɗa ke zan musulma za ki gaba da yin sallah ke ga yadda musulmi ke sallah domin ga dukkan alama dama cikin musulmi kike zaune ke ga yadda suke sallah so biyar a wuni ko za ki gaba da yin wannan sallah za ki gaba da sa sutura ta musulunci ba irin wannan wadda kike sawa ba ki rufe kanki kuma ki sanya sutura wadda za ta rufe tsiraitin ki wannan yana daga cikin abin da addini musulunci ya tanada musamman ga mace saboda haka wanda aka haɗa ita don Allah sai a ci gaba da koya mata sauran abubuwa na musulunci za ki je ki yi wanka a je da ita a nuna mata yadda za ta yi wanka wanka ne normal wanka irin wanda ake kawai dai za ta yi da niyya shi kenan idan kika yi wannan wankan ke zan musulma ta kakka za ki ci gaba da sauran ayyuka na musulunci musulmin da kika da su insha Allah za a haɗa ki da su domin su ci gaba da koya miki sauran abubuwa da tambayoyin da ki yi na abubuwan da baki gane ba ina fatar kuma ke ce kika ji cewa kina son shiga musulunci ko wani ya tilasta miki cewa za ki shiga musulunci dole ra'ayin ki ne ki ji cewa kina son ki shiga musulunci saboda ke fahimci shi ne addinin Allah shi ne addinin gaskiya ko to Allah ya tabbatar da musuluncin ki kuma Allah ya sanya ki ya tabbatar da kawahunki a cikin musulunci saboda haka wannan kalmar da ke faɗa ita ce kalma ta musulunci ke ce ke da cewa babu wanda ake bauta sai Allah shi kadai Allah ɗaya ne ba wani sai shi kuma ke yadda annabi Muhammad manzansa ne annabi Muhammad Allah ya aiko shi da wannan addini na musulunci duk ke yadda da wannan ko saboda haka yanzu ke zama cikakken musulma muna fatar Allah ya tabbatar da musuluncin ki kuma Allah ubangiji ya sa wannan musuluncin naki ya zama da mu da ke gaba ɗaya mu samu kan mu shiga aljanna baki ɗaya eh da Allah sai ku yi kokari wanda aka zo da ita yan tare da gaba sai mu yi magana yadda za a tsara yadda za a ci gaba da abin nan nata insha Allah kuma wannan shine karshen abin da za mu ambata a wannan hudu ba ta mu insha Allah مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر